hoto na ishirin da ɗai muna so kuma mai magana bisa kan Yesu ya bi hanyar da kullum Allah ya ce musa bi ya bi Allah hayyan mutu ya mutu gicciye Yesu da ya mutu ya mutu saboda mu kuma ya taso saboda mu in mun ka mutu in muna tare da shi mun tashi tare da shi a sama ya gyara mana wurin zama mutane ya kamata a hukunta su in ba su bi Allah ba mutane kun ba su bin Allah ya kamata kuma a hukunta mu Yesu ya ɗauki wurinmu Yesu ya mutu saboda mu ya mutu saboda zunubinmu haɗayar da Yesu ya yi haɗayar nan shi ne ɗai Allah yake yarda da shi saboda zunubinmu ya gyara mana hanyar zuwa sama wajen Allah gidan Allah. Yesu ya ce, Ni ne hanya, gaskiya da rai. Yanzu ka yarda da Yesu shi ne hanya, ka yarda da haɗayen nan da Yesu ya yi, ka ɗauki niyya tun yanzu, ka so shi, ka tambaye shi kuma ya zo cikin zuciyarka, kuma ka yarda da haɗayen nan.